Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau talata goma ga watan Janairu na shekarar dubu biyu da 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To Hafiz hukumomin Brazil sun lashe takobin kare demokradiyya tare da yin Allah wadai da ayyukan ta'addanci kwana ɗaya bayan da dabban magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Jair Bolsonaro suka afka gina majalisar dokokin ƙasar suka yi barna sosai. A jiya litinin ne shugaban ƙasar Mexico Andres Manuel Lopez ya karɓi bakuncin shugaban Amurka Joe Biden don wata tattaunawa a birnin Mexico. Rasha ta zafafa kai hare-hare a kusa da garin Bakhmut da ke yankin Donbass a gabashin Ukraine. musamman a kusa da garin Soleda. Kanin labaran kenan a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci kan babban bankin kasar CBN na cewa yana kan bakansa na dakatar da aiki da wasu tsaffin kuɗi a ƙarshen watan nan na Janairu. ga matukar gwamnati bata shiga cikin maganan nan ba malamai da manyan kasa ba su fito sun yi magana ba lallai lallai za a fada wani masifar da ba a taba tsammani ba daga nan zuwa yan kwanaki bayan nan kuma muna tafa da fashin baki kan yadda yan kasar kan yadda kasar China ta sake bude ta ga masu yawon bude ido wadda suka yi yanzu na ga abubuwa za su dawo kamar yadda suke da kuma kasar ikonomi na ta zai ci gaba ba kamar yadda aka sami yaƙi matsalar Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da Aliyu mustafan Sokko take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumomin Brazil sun lashe takobin kare demokuraɗiyya tare da yin Allah wadai da ayyukan ta'addanci kwana ɗaya bayan da dabban magoya bayan tsohon shugaban kasar jair bolsonaro saka afka ginin majalisar dokokin kasar da kotun koli da ofishin shugaban kasa da ke birnin brazilia saka yi barna sosai Shugaban kasar louis Inacio Lula da Silva da shugabannin majalisar dokoki da kuma shugaban kotun kolin kasar sun fitar da wata sanarwa a jiya litinin mai cewa masu kare demokuraɗiyya a Brazil ku yi watsi da ayyukan ta'addanci da barna da aikata laifuffuka da kuma yunkurin juyin mulki. sannan kuma kanmu a haɗe yake wajen ɗaukar mataki a hukumace bisa ga dokokin brazil Lula ya zagaya gine-ginen da aka lalata sosai a yammacin ranar Lahadi. Ya kuma ba gwamnatin tarayyar kasar umarnin girke jami'an tsaro a birnin. Dokar ta baiwa gwamnatin iko na musamman na maido da doka da oda a babban birnin kasar kuma za ta ci gaba da aiki har zuwa ranar 31 ga watan Janairu. A jiya Litinin ne shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez ya karɓi bakuncin shugaban Amurka Joe Biden don wata tattaunawa a birnin Mexico. Gabanin taron kolin yanki da za a yi wanda zai hada da Prime Minister Canada Justin Trudeau. Batun kaurar jama'a sauyin yanayi, kasuwanci da masana'antu na daga cikin manyan batutuwan da za a tattauna a kai a taron. Sakatariyar yada labaran fadar White House Karen John Pierre ta ce a ziyarar wadda ita ce ta farko zuwa mexico tun bayan da ya zama shugaban kasa, biden na sa ran karfafa ƙudurorin nahiyar amurka ta arewa john pierre ta kuma ce biden zai yi sanarwa game da faɗaɗa haɗin gwiwa don yaƙi da safarar makamai miyagun ƙwayoyi da ta mutane da kuma magance ƙalubalen muhalli da ɗaukar matakan haɗin gwiwa na tunkarar matsalar 'yan gudun hijira a yankin. Rasha ta zafafa kai hare-hare a kusa da garin Bakhmut da ke yankin Donbass a gabashin Ukraine, musamman a kusa da garin Soleda mai tazarar 'yan kilomitoci daga arewacin Bakhmut. A cewar mataimakiyar tsaron Ukraine, Hana Malar, sojojin Rasha sun sake kai wani gagarumin farmaki. Dakarun Ukraine sun dakile wani yunkuri na kwace garin amma daga yawa daga cikin dakarun wagner sun koma da baya cikin sauri inda suka sake dabaru da tura karin sojoji masu dauke da manyan bindigogi a cewar hana ta kafar telegram ya zuwa yanzu dakarun rasha ba su yi nasara ba wajen kwace birnin na soleda duk wada cewa wato duk wada kokarin da suka yi na kutsa cikin birnin daga bangarori daban-daban kuma duk da cewa sun tura kwararrun dakarun wagner fagen daga a cewar janar alexander siski kwamandan rundunar sojojin ukraine wato yana nufin dakarun wagner da ke da alaka da kremlin to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Babban bankin Najeriya CBN na kan bakansa na dakatar da aiki da tsaffin kuɗi a ƙarshen watan nan na Janairu duk da buƙatar tsawaita lokaci daga majalisar dattawa. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da takaita fitar da kuɗi a wuni ya fara aiki. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamu Hikaya ya aiko mana. The old currency continues to be legal tender to January 31, 2023. Gwamnan babban bankin gwadon mfla ya bayyana cewa tsoffin kudin za su ci gaba da aiki zuwa 31 ga watan nan na Janairu, amma daga nan sai sabbin kudi kadai Fargabar rashin wadatar sabbin kudin da zuwa yanzu alkaluman bankin na nuna an buga kimanin naira miliyan 500 ne na karuwa, kuma wa'adin dakatar da tsoffin kudin na karatowa. Sanata Haruna Garba wanda masanin harkokin kuɗi ne ya ce bin shawarar majalisa da tura daina canjin canjin zuwa watan yuni ne mafi ala abin tsoro ma shi ne bankin duniya sun ba da shawara ya yi sau uku suna gaya wa najeriya cewa fa wannan abin a hankali domin maimakon a samu sauki sai ma abin ya zama na azamin problem saboda ka ni a na gaskiya lokacin canji na da farko dai tukunna a ɗau lokaci kamar yadda rashin asibiti suka faɗa kan yi ta zuwa watan shida wannan ni na goyon baya wani abu 100% kuma bai kamata dai national assembly ta ba da resolution kamar yadda na faɗa ɗazu wani wani kuma ya zo ya ce a'a ko kuma a ƙi magana a kai ni na gaba kyauta ba ba daidai ba to da ba su dama mutane masu masana tattalin arziki sun ce wancan canji da aka yi na zamanin buhari yana soja ya sa mutane da yawa sun talauci ba su sake dawowa daidai ba wannan ma suna fargabar in dai wannan abun irin abun da za a iya maimaitawa kenan su abin da na shi azumi da suka ce yanzu ba babu wani da 31 ga watan daya babu shi dan majalisa guda jika zaure da ke ci gaba da aikin binciken cajin shigarwa da fitar da kuɗi a banki ya ce illar da canjin zai kawo ba ma zai misaltu ba saboda haka matukar gwamnati ba ta shiga cikin maganan nan ba malamai da manyan ƙasa ba su fito sun yi magana ba lallai lallai za a fada wani masifar da ba a taba tsammani ba daga nan zuwa yan kwanaki domin matukar aka ce wannan wa'adi za a tsaya a kansa sannan kuma duk mutumin da ya kawo kuɗi zai ajiye ba za a canja mai ba sai dai ya ajiye a banki ya tafi wanda suke ma hada-hada da kuɗi ya za su yi hada-hada kenan sannan yanzu ka ce duk mutumin da ya kawo kuɗinsa ba za ka bashi takardar kuɗi ba sai dai ya ajiye akawun to kuma in ya zo ɗauka ma ka ce ba zai ɗauka a kanta ba sai dai ya tafi atm kuma ka yi adadin dubu ashirin wanda yake saye da sayarwa na miliyan biyu miliyan uku an kashe shi kenan ba zai iya yin wannan kasuwancin ba sannan mutumin kauye za ka je ka nuna mai kwamfuta ne ka ce ya kara ta shi kenan ya baka kaya kuma ina kira da mai girma shugaban ƙasa ya sani talakawan nan da suka zaɓe mu a wannan gwamnatin za a yi musu illa a ƙauyuka domin za a hana su hada-hada saye da sayarwa da kuɗi kuma ba su da banki ba su da intanet a wasu wuraren ma ko hanyar mota babu. Wasu bankuna sun tura sakon cewa za a iya samun sabbin kuɗi a na'urorin ATM a fadin ƙasar da damar fitar da kuɗi naira dubu ɗari ga ɗaiɗaiku dubu ɗari biyar ga kamfanoni. Mutane na ci gaba da nuna damuwa kan yadda wannan lamari zai kasance musamman ma waɗanda ba su da wadatar bankuna. Adamu da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamel Hikaya da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya faɗa a jiya Litinin cewa har yanzu yana da yakina akwai bukatar a haɗa hannu da ƙasashe abokan hulɗa don turawa Ukraine makamai yayin da ake ƙara matsawa ba lamba akan ta turawa kif tankokin yakin Leopard 2. A makon da ya gabata, Jamus ta sanar cewa za ta baiwa Ukraine motocin yakin mada don taimakawa wajen fatattakar sojojin Rasha. Sanarwar ta zo ne a ranar da Amurka ta yi alkawarin ba da motocin yakin Bradley, haka kuma kwana ɗaya bayan irin wannan sanarwar daga Faransa. Scholz wanda ya sha nana ta mahimmancin kaucewa ruruta wutar rikicin Ukraine ko ba rashi dalilin yi mata kallon mai hannu a yakin. ya ce kasashen yammacin duniya abokan hulɗa sun ɗauki lokaci mai tsawo suna tattaunawa da kuma shirye-shirye akan hakan. Ukraine ta kuma buƙaci manyan motocin yaƙi irin su Leopard waɗanda za su zama wani gagarumin ƙoƙari daga ƙasashen yamma ga ƙasar. Shugaban ƙasar Rwanda Paul Kagame ya yi barazanar korar dabban 'yan gudun hijirar ƙasar Congo da ke zama a Rwanda idan ƙasashen duniya suka ci gaba da ɗora laifin rikicin gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo a kan ƙasarsa. da yake magana a jiya litinin daga kigali babban birnin kasar bayan bikin rantsar da sabon kakakin majalisar dattawan rwanda francois xavier kalenda kagame ya ce ba za mu iya ci gaba da sauke 'yan gudun hijirar ba waɗanda daga baya a ɗora alhakinsu a kanmu ko a zarafin zarafinmu a kansu sakamakon rikicin ƙabilancin da ke faruwa a wata ƙasa kuma akan dole ƙasar mu ce za ta zama wurin jibge mutanen da ake tauyewa haƙoƙinsu. Kagame ya sauya magana daga harshen wanda zuwa Turanci domin isar da saƙonsa kamar yadda yakan yi idan ya so yin magana dangane da ƙasashen duniya. Gwamnatin Congo da wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fidda a kwanan nan sun zargi Rwanda da goyon bayan ƙungiyar 'yan tawayen M23 waɗanda galibinsu 'yan ƙabilar Tutsi ne da ke yaƙi da gwamnatin Congo a gabashin ƙasar. sai dai rwanda ta sha musanta zargen tana mai cewa matsalolin cikin gidan kasar congo ne a gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc madalla bayan shekaru uku da kasar china ta rufe iyakokinta inda ta ɗauki tsauraran matakan hana yaduwar cutar covid-19 ta sake buɗe iyakokin ga masu yawon buɗe ido a hirar shi da murya amurka wani ɗan najeriya mazaunin kasar china aminu al'amin salisu ya ce rufewar ta shafi harkokin kasuwanci sosai eh, gaskiya kam saboda kaga an ɗauki lokaci ƙasar tana rufe sannan kuma bangaren economy ce sun dan sami dan ci baya saboda rashin bude kasar da kuma masu yawon bude ido kansu kaga da kasar tana rufe ba a samu ana shigowa ba hada-hada kamar yadda ake yi da duk ta baya ba kamar yanzu ba amma budewar da suka yi yanzu na ga abubuwa za su dawo kamar yadda suke da kuma kasar economy na ta zai ci gaba ba kamar yadda aka sami matsalar na corona ba. To amma yanzu ya rayuwa take a nan kasar China bayan sassauta dokoki ko kuma ɗage dokokin masu tsauri na cutar COVID-19 a kasar. Eh to gaskiya yanzu rayuwa kusan za a ce kowa gwamnati ta bar shi kawai ya kula da kansa ba kamar da ba da zaka ga an tsananta da ko mutum tafiya ya sai ya yi covid test suka nuna qr code ka yi kaza kai kaza to yanzu sai gwamnati ta dage wannan abin da ci cewa kowa sai ya kula da kansa to gaskiya dai akwai wahala sosai kusan hakan ya sa kamar ma ita cutar za a ce kama kowa da yanayin yadda aka ɗage abin an ɗan yi rashin lafiya to maybe sabida cire takunkuman da ta yi kowa gashi nan kamar ya ɗauki cutar ne ko musamman ta harkar in kai tafiya ka ɗan je ka shiga bus ko ka shiga wani wuri da haka eh to shine dai gaskiya yanzu damuwar da kusan kowa yake ciki kowa za ka ga ya ɗan yi rashin lafiya ta ɗan kwanaki biyu uku haka to amma ya za ka kwatanta yanayin yadda bayan sun ɗage waɗannan tsauraran matakai yadda yanzu haka a kafafen yada labarai suke ba da rahotannin cewa an samu barkewar hauhawar cutar a nan cana duk da dai ana zargin hukumomin ƙasar ba sa ba da bayanai hukumomi na duniya na alkalman waɗanda suka kamu ya za ka kwatanta yadda mutane suke kamuwa da cutar gaskiya ni ma dai abin ya yi matukar bani mamaki because lokacin da cutar ta fara kaga duk ba mi fama da matsalar cutar ba to amma kuma wannan dagewar da suka yi lokaci daya sai zamanto kuma kusan kowa dai zan ce inda na sani dai ba wanda bai kira ni ya ce min ya yi zazzabi da mura da ciwon kai mai zafi ba to kamar dai da suka dage a cutar ta barke sosai da sosai ta yadu na ga saboda rashin matakan da aka ɗauka kafin lokacin kafin a ce an cire. Al'amin Aminu Al'amin Salisu kenan ɗan Najeriya mazaunin ƙasar China a hirar da ne da shi. Yanzu kuma za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da wakilinmu na Kaduna Isa Lawal Ikara ya shirya mana akan maganar almajiranci da bara na ƙananan yara a tsakanin Sheikh Halur Maraya da kuma Sheikh Jamil Albani muna fatar a yi sauraro lafiya. Saka mai wuya. tsayan tsaya ka ji mana magana ce mai kyau eh kafance ni kafance ni eh to shine to to shine to da ka bari na maka tambaya bari to bari mu to bismillah to yanzu alaga ta mana a me zaka a ah, daya mu je alaga dan Allah mana mana albani ni ina ce za mu fahimci juna kuna malaman addini ina ce tunda kuna malaman addini na ku da ku saurare To jama'a barkanku da wannan lokaci mu da sa domin da ku a wannan shiri na tsaka mai wuya. Yau ne muke kawo muku shiri na ƙarshe na tattauna da muka yi kwanaki muna yi game da batun sha'anin bara ko kuma almajiranci a arewacin Najeriya. Yau za mu yi magana game da bukatar da wasu suke gana akwai ta na cewa duk wanda ya kawo ɗansa wurin malami domin ya koyar da shi to ya zo wa malamin da wani abu a hannunsa kar a yaran su kaɗai kan titi suna tambili sannan kuma wasu sun ce wai ba za ka iya koyar da alkur'ani da ali ba wato chok kamar da ake a makarantun boko haka ne to wannan suna cikin abubuwan da za ku ji a wannan shiri na ƙarshe wanda kuma ba ta da bata lokaci ba zan hannun taku ga shi isa lam ikare da su malaman inda yau za a fara da magana cewa ai ba a najeriya kaɗai ake bara ba idan uba ba zai iya ɗaukan nauyi ba don allah ya ce waye ku an fusa kuma wa ahalikum naran ku tashi ku kare kanku da iyalanku daga wuta dole uba bai zama uba mafi karanci malamai suka ce sai ya samu abu bakwai mafi karanci kenan ku shida wasu sun faɗi abin da ya fi haka dole in za ka ya'ya ka nema ma 'ya'yanka uwa ta gari dole ka kyautata sunan ɗanka dole dole ka kyautata mai suna dole ka sama ma ɗanka sakan dole ka sama ka kiyaye ma ɗanka addininsa dole ka bashi abinci dole ka bashi abin sha dole ko kaki ko ka so ka koya mushi ilimi wannan shine mas'uliya ta uba ah, eh, Sheikh Halur Maraya um, Malam yana magana cewa wannan abu da ake to fasali ake so a canza wanda irin matsalolin da ake samu za a wuce su na irin kaga dai ya buga misali yanzu ana maganar akwai mahaifin da yakan turo wannan da almajiranci ya ce kamar inda ya buga misali hadda suna baban ne yake nema a kai mai wani abu kana ganin irin waɗannan ko za su yarda ma a yi wancan kuskurima da kai kake magana a yi amfani da ita tunda an yi a baya an ci nasara ko an yi a baya an ci nasara tun daga miladiya shida, har zuwa miladiya 903 lokacin abubuwan da ake kira yanzu masarautun gargajiya suna da iko su suke sa ido a yadda almajirci yake gudana aka zo aka rushe su aka ce ba su da wani aiki su tsarin mulkin najeriya bai ma kula da su balle ya ba su aiki duk wannan abin ya faru ne akan rashin doka in akwai doka aka kafa cewa misali duk wannan matsaloli na bara duk wannan matsaloli na bara da ake ganin yaran nan suna yi idan aka ce to yaro ba za a ɗauke shi a wannan makaranta ta arama ba sai ya sai baban shi ya aja kaza duk wanda ya saba wannan ka'ida ya ɗauka a hukunta shi dole mutane su bi doka tunda an yi a baya an gani wato babban abu shine kamar yadda ɗazu na faɗa cewa ya kamata ne duk abin da za a yi a yi shi a bisa tsarin dokar da mutum ya rantsa ya ce zai kare ta wannan shine sannan kuma bayan haka kai ka fara a gani ba makarantun su aramomi ba a'a kai naka makarantun da ke karkashin ka ya abubuwa ke gudana baka iya naka ba ma balle ka hada da na wasu wannan shine babban abu shine tsarin nan da na faɗa a kafa doka momi su ci gaba da gudanar da karatunsu kuma ya zama na tun da doka ne a ƙasa ɗan shekara shida zuwa goma sha biyar dole ne ya samu ilimi na bai ɗaya ɗin na firamare da na ƙaramar sakandare shekara tara kenan saboda haka a sa doka a ce duk wanda bai sa ɗan shi ba a yi hukunci a gani a fara hukunta wasu ba su yi ba za ka ga cewa babu shakka wanda da bai yi dole yanzu ya bi doka don har ga tawalan kasan kasan akwai iyayen da har yanzu ma ba su yarda ma da maganar boko mabanta su yarda a saka musu abin an ce doka lokacin da ba su yarda da shi ba kamar a lokutan baya ba doka bane amma yanzu don haka ne ma aka kafa hukuma ta ubec a matakin tarayya a jihohi aka kafa hukumomi na subek suna da ƙa'idojinsu an yi dokoki a kai ina fata an gane wato in aka yi doka shi uba zai fahimci gata ake so a yi masa yanzu dan an ka abu ka ce baka yadda ba sai shi kenan sai a kyale yanzu mutum in ya karye ko ya targaɗe ana mai gyaran targaɗe yana ihu sai a bari amma ka lura kamata a yi shek maraya ka lura da maganar nan da ah, shek albani yi na cewa da yawa ana ganin wasu iyayen musamman a kasashen hausa sun haifi 'ya'yan sun fi karfin su shi yasa suke kokari su rage ta wannan hanya wato nan abin da ya kamata shi ya san su ko ba gaskiya ba saboda haka shi za a tambaya cewa su waye suka haifi 'ya'ya suka kasa ɗaukar ɗawainiyarsu kuma ko sun kasa ɗaukar ɗawainiyarsu kana aiki an kore ka kayi rumfa an rushe to ya za ka iya ɗaukar ɗoyine 'ya'yan yanzu dole su ɗau ƙoƙo so da haka gwamnatoci da yawa sun taimaka wajen wannan ka kora ma'aikata fiye da dubu hamsin ba ka biya su haƙƙinsu ba dole su bara ina fata an gane so da fito da tsarin kawar da talauci in har ya zama na za a sallama ma'aikaci to kan a sallame shi a tanaji haƙƙin shi a bashi kaga zai je kasuwanci ci gaba da kula da 'ya'yansa kuma in yayi rumfaka a rushe Raga tuwalan eh, in ka duba ila za a ce a ini yanayi na tsananin eh, wato dagewa da wasu iyaye suke da ita akan tsarin nan na karatun allo wanda ya sha bamban da irin tsarin da kake so a yi na kwaskwarima wanda kuma su kila in ba wancan din aka yi ba ba za su yi ba kana jin tunanin ko anya ba maganar ma haƙura da almajirancin nan kamar inda su albani suke kokari shine mafi alaba a haƙura an san ba wani sharda in an haƙura ina fata in aka ce a daina irin wannan tsarin shi tsarin nan na karatu na alkur'ani nan da ake na tsangayoyi hadafin shi shine mutum ya kai ga ya haddace alkur'ani ma yana rubutawa in ka ba shi takardu farare da tawada da alkalami zai rinar da takardun ya mayar da su alkur'ani amma wannan tsarin na chalk da suke so a kawo har yanzu ba ɗalibi wanda ya karatun chalk wanda ya iya rubuta qur'ani babu shi wato kana nufin in ba karatun allo ba alkur'anin ba zai rubutu ba tsarin chalk tsarin chalk a ce da shi za a koyar da allo to ina mai tabbatar maka wata ran za a nemo alkur'ani bugun hannu babu shi amma ana magana a alkatuma a islamiyoyi ana ta haddace alkur'anin nan ana tafsirai ana tajace alkur'ani bayan an yi walimar bayan wata shida neme su ka ji zaka ji ba tilawar ina fatan gane ana yi ne waɗannan yawanci don su haddace saboda wani dalili amma wannan shi ana horar da shi ne ya haddace alkur'anin bai yi ilimin na hau ba amma yanzu kana jan wata aya gurin da yake suna kaza ya kamata ya zama marfu'i sai ka mai da shi mansubi ko majaruri zai gyara maka amma kuma bai na hau ba sannan ka bashi takaddu ya rina ya mayar da su alkur'ani sai tsarin nan har yanzu a tsarin islamiyya a ƙasar nan ba ta samar da marubucin alkur'ani ko ɗaya ba malam an daɗe ana tattauna magana almajiranci a Najeriya ba ma wai magana zuwa gwamnatoci ba tun kusan kafin dawo wannan jamhuriyar da muke ciki har wasu suka fara ganin saboda yadda ake ta jagwalgwala maganan nan ya kamata a kawo ta ƙarshe da za a baka shawara za ce ka bada shawara me za a yi a kawo ƙarshen maganan nan ta mutu ta bar bakin mutane kowa ya kama wani uzurin wato da za a yi da za a yi kace waiwaye dan tafiya akwai lokacin da rashin ilimi na makiyaya ƴaƴan makiyaya ya damu ƙasar nan me aka yi sai aka yi hukuma ta musamman ta kula da ilimin makiyaya to yanzu wannan ga abubuwan da ke damun hukuma da sai ta hukuma ta musamman wacce za ta rika kula da ilimin abin da ya shafi karatun tsangaya ya buga misali da makarantar yan bayas ita yan bayas tana kula ne da harkokin karantar da larabci da kuma darussan addinin musulunci ina nufin ƙur'anin zalla ai su karatun tsangaya karatu ne na alƙur'ani zalla wata hukuma akan tsangaya yawwa hukuma ce wannan wadda yake za ta rika kula da tsarin yadda za a kai ga karatun alkur'anin a samu natijar da ake bukata ba tare da abubuwan da ke damun ita gwamnatin ba amma yan bayas da sauransu wanda gwamnatocin baya suka kafa an kafa ne domin kula da harshen larabci da kuma darsa na addinin islama shi ko wannan karatun tsangaya abinda ake a wurin tsabagen karatun alkur'ani don a tsara alkur'ani allah ne ce ina nanu nazzanna zikira wa ina lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da wannan alkur'ani ko mu ne za mu tsare shi waye za su tsare alkur'anin asbabu Allah ne zai tsare amma dalilai su waye waɗannan mahaddata marubuta alkur'ana yau in aka daina wannan karatun wata ran za a nemi alkur'anin a rasa in bugun inji ne inji yana iya buga ya tsallake wasu aya ko da gangan ko a kuskure amma yanzu aran ma kana kawo mai aya ko ka kawo ƙur'ani wanda yana duba zai ce nan babu kaza to wannan ake so a kawar don a cuci addini. ta malam ah, ya kuke ganin za a kawo ƙarshen tattauna maganan nan ta yadda kila za a ce ta zama akwai tsokaci da nake so in yi ma dan uwa ko gaba ya a a tsaya ka ji mana magana ce mai kyau eh, ni. kafancin kafancin eh to shine to shine to da haka bari na maka tambaya bari to bari mu to bismillah to yanzu alaga ta mana a me za ka a tsaya mu je alaga dan Allah mana mana albani ni ina ce za mu fahimci juna kuna malaman addini ina ce tunda kuna malaman addini za ku tsaya ku saurare bismillah mana muna jinka me zaka ce da na farko magana cewa da yake yi cewa ba wanda yake haddace qur'ani ko rubuta shi in dai ba da allo ba wannan kuskure ne kuskure ne ina zuwa haddan da rubutun duka rubutu ya maka shine zan bashi ya hakuri mana ya hakuri in gaya maka na farko kwanan nan ba a daɗe ba ba a yi wata biyar ba ka je kai ka tambaya shi ma ya tambaya akwai dr sa'id yunus ɗaya ne daga cikin malamanmu na alkur'ani ni na yi karatu a wajen shi yana da makaranta da ake ce ma rauda rauda tulfurkan akwai ɗalibai 'yan jami'a ne kuma masu haddan ƙur'ani sama da mutum ashirin suka haddace alƙur'ani kuma suka rubuta ina zuwa kai hakuri ina zuwa da Allah ka rubuta ina zuwa na farko kenan na biyu ƙasan masar ba wai mutumin da zai zauna nan yana ina magana masu ilimin duniya ne suka ba su dama su zo su kara musu kwas na wata biyu kuma suka ba su certificate so magana cewa ba a rubuta ƙur'ani in mutum ya karatun cewa ba gaskiya ba ne one number two abin da nake so ka gane tun da kai kila ba harkar ƙur'ani kake yi ba akwai su ko yaran mu da bana ina zuwa ina ba da dalili ina da dalili ne ina so in baka ina so in magana malam albani da da eh kai kai hakuri ah, ah, malam na da ka ji ah, malam da ka ji a da dan Allah albani ka gani dan Allah ku yi hakuri To ma da to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa ta kwanaki da muka yi muna yi kan batun bala da almajiranci a Najeriya musamman kuma arewacin Najeriya muna fatar an samu abin da aka amfana a ciki. Muna godiya ga su malaman da suka yi wannan tattaunawa da wato Sheikh Halilu Maraya da kuma Sheikh Jamilu Albani da kuma musamman shi wakilin namu Isa Lawan Kare da ya ɗauko mana wannan muhawara da can Kaduna ya kuma na ita. Daga Washington DC ne ne Aliyu Mustapha Sokoto ke mana kyakkyawa fata ta alheri sai an jima. To madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice. Hukumomin kasar Brazil sun lashe takobin kare demokuraɗiyya tare da yin Allah wadai da ayyukan ta'addanci. Kwana ɗaya bayan da dabban magoya bayan tsohon shugaban ƙasa Jair Bolsonaro suka afka ginin majalisar dokokin ƙasar da kotun koli da ofishin shugaban ƙasa da ke birnin Brasilia suka yi barna sosai. A jiya Litinin ne shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez ya karbi bakuncin shugaban Amurka Joe Biden don wata tattaunawa a birnin Mexico gabanin taron kolin yankin da za a yi wanda zai hada da Prime Minister Canada Justin Trudeau. Batun kaurar jama'a sauyin yanayi, kasuwanci da masana'antu na daga cikin manyan batutuwan da za a tattauna a kai a taron. To sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. amma idan Allah ya kai mu an juma da hantsi a misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da take na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Al-Zubair ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC